Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar gane kuma za a iya kama mu Alfa Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar jima'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha tara ga watan Agusta na shekarar da 2022 za mu yi waiwaye ne daga filin mu na tarihi. Haka yake zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tarihi daga jihar Kano. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari tare da Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi musamman ma ɓangaren sarauta kuma marubuci kana tsohon babban daraktan cibiyar bincike da adana muhimman bayanai da ke gidan gwamnatin jihar Kano inda zai ba mu tarihin anguwar galadanci da ke jihar Kano a Najeriya. to alhamdulillah wassalatu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam unguwar galadanci dai ta samo asali daga sarautar galadima saboda anan gidan galadima yake kuma masana tarihi sun nuna cewa galadima daga barno aka aro wannan sarauta saboda sarautun kano gida uku ne akwai wanda suke asali na hausa ne akwai wanda suke daga borno aka aro su akwai kuma wanda suke daga larabci aka aro su misali duk sarautar hausa idan ka ce dan kamar dan iya dan isa dan buran dan darman wannan sarautar hausa ne idan ka zo kai magana galadima ciroma wannan daga borno aka aro su idan kai magana wazir wali matawalle din na laraba ne to ita galadanci mazaunin galadima ne a nan gidan galadima yake kuma galadima a sarauta kano shine daga sarki sai galadima saboda haka a sarauta kano da tsarin abubuwa galadanci ita ce ungo da tafi kowace banda gidan sarki amma daga baya an kawo sarautar waziri saboda haka waziri kuma ya zo ya zama gaba da galadima amma an ka ɗauko tun daga lokacin sarkin kano waris dan bagoda wanda ya zamani a alif dubu daya da sittin da uku zuwa da casa'in da biyar shekarar talatin da biyu yana sarkin kano to shi ne fara yin sarautar galadima kuma ya naɗa wani ko ana ce masa mele shi ne galadiman da ya fara yi to tun wannan lokaci sarautar galadima take da aka taso da suka taso daga can wurin dala bayan shekaru da yawa da aka yi gidan sarki yanzu nan gidan rumfa kaga an dawo nan bangaren to daga nan kuma shine aka yi wannan unguwa in ka duba tsakanta da gidan sarki ba nisa ita galadanci daga galadanci sai ka zo ciranci daga ciranci tudun wuzurci sai gidan sarki to wannan su ne a layi daga su sai gidan sarki kenan kamar unguwar galadanci ba ta wanzu ba kafin gidan sarki ya dawo gidan rumfa a ai babu ita sai daga baya bayan gidan sarki ya dawo gidan rumfa sannan aka yi unguwar galadanci kuma gidan sarki ma da ina ke ne gidan sarki ai da dala yake kafin rumfa ya zo sannan ya dawo iya wannan gidan nasa shi rumfa ne ya yi wannan gidan alif dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da uku shekaru nawa kenan ma shekara sama da ɗari biyar to shi ne ya wannan to da ya wannan galadima kuma ya zama yana nan kusa da gidan sarki ka gani shi ma kuma kasan gidan galadima babban gida ne kamar irin sarakunan nan wasu sarakunan ma gidajen su ba su kai gidan galadima ba daga nan aka ɗiba aka yi makarantar firamare aka yi wasu abubuwa kuma daga baya ga masallaci nan kenan albarkacin kafuwar gidan galadima sai kuma unguwar galadanci ta samu kwarai da gaske kuma di yawanci da iyalan galadima ne da mutanensa da sauransu idan ka je galadanci za a ga yawanci yanzu akwai zuri'ar galadima abdulkadir akwai zuri'ar galadima umaru da galadima isyaku wa'annan duk galadimomi ne da aka yi su bayan jihadi misali shi galadima isyaku shi ne ya yi lokacin sarkin kano alu kuma shi ya kawo liman zubairu galadanci mm. wanda liman zubairu yanzu kusan zuri'arsa sun fi kowa a galadanci abun nan matsayi na zamani kai tsaye kenan za a cewa unguwar galadanci ta kano unguwar sarauta ce kenan kwarai da gaske ai saboda shi galadima kamar yadda na gaya maka shine babban hakimi kuma ah, malam dabo ya zauna a nan sarkin kano ibrahim dabo kuma dan uwansa ɗahir ya zauna iya liman to amma lokacin da dawa ya naɗa galadima sani shine ya zo ya zauna a wannan to daga kan galadima sani kuma aka zo aka yi galadima ango don shi aminin daba ne shi kuma galadima ango a cikin mutanen da suka yi sarauta kafin zuwan bature a wannan karni ba a taɓa yin basarake mai arzikinsa ba bayan shuhura da unguwar galadanci ta yi da sha'anin sarauta tunda ta dan fara da gidan sarki kai tsaye kamar yadda bayanai suka gabata menene za a iya cewa kuma ta shahara da shi misali wanda ya kara bambanta ta da sauran unguwanni a kano to ta shahara da ilimi tun ilimin addini tun da kaga malam jamu da malam dabo sun zauna a nan kuma a shekarun da suka wuce daga zuwan turawa malam shehu mai hula wanda yake malam shehu mai hula lokacin da yana da rai dukkan ba wanda ya san fikihu kamarsa da muktasar shi ne malamin da ya fi kowa sanin muktasar da rabon muktasar kuma ka san muktasar matsalolin da suke cikinsa dubu ɗari da ashirin ne da yanan matsaloli da suka shafi da ya warware su na shari'a mm. saboda haka mutum zai gama rayuwarsa ina karanta muktasar sai ka shekara arba'in hamsin har zuwa yau ba gidan da suka san muktasar kamar gidan shehu mai huda to kaga ya shahara a nan da can shi kuma jikan malam jamani to kaga sun shahara a harkar ilimi kuma sannan wani babban mutum babban malami da ya zo wanda za ka sashi a cikin manyan malamai da suka yi tasiri a kano liman zubairu ya zo ya zauna a galadanci shi liman zubairu a galadima isiyaku ne ya kawo shi bayan basasa galadima isyaku ya yi galadima lokacin alu ne to saboda haka shi kawo liman zubairu liman zubairu kuma allah ya masa arziki fiye da duk wani mutum da yake a wannan unguwar saboda 'ya'yansa sun yi fice yanzu a najeriya kaga ɗaya daga cikin manyan malamai na arabiya a ƙasar nan profesa shehu galadanci jikan zubairu ne ita galadanci za a iya cewa tana makwabtaka da unguwanni kamar iso watakila ko gwale kabara ta gane iso kabara magashi ciranci duk wannan suna makwabtaka da galadanci kuma duk mutanen da suke wannan unguwannin za ka ga watakil kai baffanka yana can kawunka yana can haka ko wanda suka shafi galadiman ka gani misali yanzu ga ladiman kano ah, mai girma abbas sunusi ai kaga gidansa a ciranci yake kuma wanda iya ya gaji mai girma allah ya ji kansa alhaji tijjani hashim shi kuma lokacin da yana nan ai kaga gidansa kabara ne tudun wuzirci to amma shi ne galadima to kaga ai duk kusan ɗaya ne kenan ta girmi dukkan waɗannan unguwa da malam lissafa a'a bata girme su ba ai ai unguwanni ya kamata mu gane cewa kafin 1940s alif da arba'in da wani abu ba a formalize ba a mai da su cewa wani tsari wani sai a wani lokacin lokacin sarki kano alhaji abdullahi bayero ka gani amma dama can ana cewa ito unguwar galadima nan ne lokacin da harish bath ma ya zo kano sannan abdullahi wanda bature ne ah, ah, yes bature ne wanda ya zo lokacin sarki kano usman hmm. sannan abdullahi maji karofi yana galadima a unguwar galadima kaga a wannan lokacin ba wai tsari ne irin wannan wanda muke da shi ba tsari ne kawai cewa wanda yake shugaba a wannan unguwar shi ne amma da aka zo lokacin zarin kano abdullahi bayar sai aka canja sai ya zama cewa an yi tsari <coughs> na masu unguwanni da wakilan fuska sai aka sa musu wannan sunayen wasu wuraren sun ci sunansu wasu wuraren ba su ci sunansu ba misali yauwa misali yanzu kaga akwai a can unguwar mu kura akwai makotan mu waya ana cewa waya kaga da unguwa ce amma yanzu babu ita ka gani idan ka zo nan unguwar gini akwai kwalli amma babu ita ka gani to irin wannan amma har yanzu kamar na ana cewa eh, kwalli eh to amma a unguwar ga unguwar gini ne a rubuce a kofar gida da sauransu mai unguwa mai unguwar gini ne amma ana cewa wurin kwalli eh, har ma ake cewa wannan caji ofis na 'yan sanda ana kiran kwalli police station eh. to amma unguwar ai ba kwalli ba ce amma da can wurin ana ce masa kwalli idan ka tafi ya kasai akwai wani wuri babban wuri ana cewa gyanawa amma kaga ya kasai ce ba a sa mata sunan ganawan ba tana cikin ya kasai to saboda haka akwai irin wannan unguwannin da suke ba a tabbatar da su a tsari ba amma mutane suna nan to kafin a yi wannan tsarin duraren nan haka suke bayanan malam sun nuna kamar unguwanan ta galadanci da muke magana ta kai kimanin shekaru 500 kenan da kafuwa tunda eh, malam ya ce bayan sarki bayan daba ya kafa gidan dabo a nan inda sarkin kano yake ne sannan ne a ba dawo ne ya kafa gidan dawo rumfa sarki rumfa shi ya kafa gidan rumfa mm. da ya kafa gidan rumfa in ka duba za ga duk sarautun nan suna kewaye da gidan rumfa mm. manya-manyan sarautu ka ga ladima gashi a nan madaki in ka tafi bayan ka wuce kura waye za ka je yola nan madaki gidan madaki ya ko mm. nan ka toga gidan makama to saboda haka duk yawanci suna kewaye da gidan sarki to amma shi kansa galadima ana ce masa daudu saboda wani galadima da ya shahara lokacin abdullahi burja wanda shi kuma abdullahi burja ina jin shi ne kakar rumfa to amma dai almuhim shi rumfa da ya zo ya wannan gidan nasa shi ne duk ya kawo masu sarauta suka kewaye a wa'annan unguwanni da aka zo kuma lokacin sani kan alhaji abdullahi bayero sai aka mai aka tabbatar musu da sunayensu wasu inda suke sai aka ce e to sunan kenan da haka za a iya cewa galadanci dama tana nan illa kamar yadda eh, ake bayani yanzu cewa ba lalle ya zama sunan ta kenan ba warai a dama galadanci tun da shi wannan muhammadu rumfaye gidansa to gidan galadima yana nan so unguwar galadima ce saboda duk unguwoyin nan da kake gani wani fitaccen basarake a unguwar sai ga an sa masa sunan unguwar misali ciranci kaga ai ciroma ne a nan kuma banda gidan ciroma akwai gidan turaki to amma saboda ciroma shi yake gaba da turaki a tsarin sarauta bayan an cire turaki daga tara ta kano aka sa ciroma to can kuma in ka tafi sagagi wambai ne amma dai ake ce mata sagagi to amma almuhim dai wannan unguwa ta galadanci saboda galadima ake ce mata galadanci bayan wannan uh, sarauta da kuma malinta da ta yi shahura da su akwai wasu abubuwa ko wasu rukunan mutane da za a cewa mashahurai ne kuma suna galadanci eh ai akwai 'yan boko ko da yake magana boko da tsarin ma'aikatan gwamnati ka ga abu ne wanda ike dama yana da asali da ilimi lokacin da aka zo aka kawo karatun boko ai duk 'ya'yan malamai su suka shiga makaranta to saboda haka 'ya'yan malaman nan na galadanci sai suka yi fice suka shiga makaranta tunda su sun san amfanin karatu kuma da aka shigo da judicial da sas duk suka shiga wannan makarantu suna karatunsu na addini kuma suka yi mai da shi suka hada da boko yanzu kaga shi professor shehu galadanci daga judicial ya tafi sas har ingila ya je ya ji ɗan ya da sauransu. Malam Imamu. To malam kamar yanzu kamar muna nema mu faɗo gadadanci a yau kenan misali. Amma kafin mu kai wannan gaba ta fannin watakila sana'o'i ko kuma wasu al'amura misali na kasuwanci ba. A to ayi idan kana maganar a da kafin bature ya zo mm. duk wani gida a Kano yana da sana'a. duk ka gaya kowa wannan ko je ana dinki, ko ana rini ko ana kaɗi ko ana saƙa ba gidan ko ana ƙira ko ana yin wani abu da ya shafi yin tukwane ko haka dai kowane gida a cikin garin kano wannan abu ya faru tun sama da shekara 500 kuma shi ne ya sa kano ta yi fice ta zama cewa ta fi kowace ƙasa a nan bukar fata afirka arziki daga wannan lokacin da leo africanus ya zo nan garin ya tabbata cewa daga fas cairo su kaɗai ne alkahira da fas su kaɗai ne suka fi kano a ƙasar afirka ƙasashen da ya zaga to tun daga wannan lokacin sai ya zama kowane gida <coughs> akwai sana'ar da suke yi to saboda haka kaga ba za mu ce wace sana'a ake yi ba ya ga ce abin da muka tabbatar da shi tun daga ladanci unguwa ce ta sarakai da malamai abinda ake yi ɗinki ne yawanci a irin wannan unguwanni amma mata kuma suna yin wasu abubuwa kuma duk yawanci mata za ga suna kaɗin zare ko to kusa da galadanci akwai lokon makera to ka shi tsarin tattalin arzikin kano da aka kafa shi tun kafin jihadin shi usman dan hodiyo sai ya zama an raba an raba ayyuka tsakanin mutane misali masu kira su ma an rarraba wasu wuraren suna kira kayan noma ne wasu wuraren suna kira kayan yaƙi hmm, kamar kibiyar da sauransu to hmm. kowanne da nasa wato abin da bature yake cewa specialization hmm. wa akwai fannin da ya kware to kano saboda wannan abin na specialization da aka samu shi yasa tattalin arzikin kano ya haɓaka wasu mutanen a ƙauyuka kuma suna yin abin da ya shafi noma nan a cikin birni duk irin wannan sana'o'in ake yi to a galadanci mutane a gidajensu suna yin wannan kafin bature ya zo kuma har da aka zo ana tafiya kasan a hankali abin ya zare wannan sana'o'in duk aka daina yin su sai ya zama da bature ya zo kuma tun da yawancin malamai ne sai suka fara aiki dama can kuma suna yi amma dai sai suka shiga aikin rubutu ka gani na kafinta ko a kawuna a kawuna office office ai bature da ya zo sai da ya yi wa mutane horo na wannan harfan nasa hausa boko aka koya musu abcd ta hausa yana za su rinka rubuta report ka gane malaman gona ne malaman taki ne malaman haraji ne waye in an baka aikin ka rubuta to yawancinsu <coughs> wannan manyan malaman da manyan mutane <coughs> mm. da manyan mutane a galarancin nan irin wannan aikin su kai na rubutu matansu kuma su koyar haka da da kaga suna da sana'o'i iri-iri kenan mu akwai malamai irin na kwatance hmm. akwai mu da kuka budukiya ta gari gauran dutse da alaba ta kano ce akwai nasarawa da nasara ta kasance wannan magana ta kace nasara gida nasara daji nasara abokan gaba kowa ya karo da damuta ya duba jikinsa ba ai sai an saba ko an saba sai an daure mata kala kala kyawawa hmm. akwai kadarin kadda hansu na zagawa gari da matasa abin abin san sarki da gwamna birnin na ce. Wannan farin Latusa ga mai bacci a likita. Me san Allah ya so manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Me san uwa kuma ya so ‘ya'yanta. Sarkin musulunci. Allahu akubar kabira. Mace zuwa alijita. Hmm, yabon gwani ya zama dole. Asan da asan suturar mu kayan manya. Hmm. Muna da ashoke saboda matan manya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. Garba kala menene me za a iya cewa ko ya za a bayyana galadanci ta yau? Yau galadanci ta yau kasan abubuwa sun canja. Yanzu cikin birnin Kano saboda yanayinsa duk wanda ya zama ya bunƙasa ya zama wani ya fita daga cikin birni sai dai wasu 'yan uwansa da suke nan. To amma kamar yadda na gaya maka tun farko akwai mutanen da suke saraki ne a galadanci sun shafi yiwu anan gidajen galadima aku galadima bello umaru da sauransu galadima abdulkadir akwai sa da yawa nan to kuma akwai gidan malam zubairu idan ka za ga akwai ɗakin su zubairiya masu yi makarantarsu da komai to kaga su ma suna nan sannan akwai gidan dan baffa baba dan bafa fa kasan shahararren mai kuɗi ne shi ma kuma da ɗan uwansa alhaji rabiu ya'yansa da yawa ɗan sama ya zama grand kadi ɗan alhaji rabiu ɗan bafa allah ji kansa alhaji dahiru akwai manya-manyan ma'aikatan gwamnati yanzu ma akwai wanda yake ina jin aig ne to kaga akwai wannan ɓari su ku gidan zubairu akwai mutane da yawa da suka yi nan sakatare a cikinsu kaga wanda shi profesa galadanci ga malam imamu ga malam imamu ya daɗe a education ya tafi banki ga malam zubairu wanda ya famanan sakatare ya ciya na lokacin gwamna ga malam datti ahmed allah ya ji kansa shi ya fara yin primary board akwai yan uwansa da murtala da salihu duk sun yi famanan sakatarori sannan akwai injina mansur ya yi dg infrastructure waye-waye session commission yanzu kuma yana dangote so kaga duk wa'annan in banda gidan su malam datti malam zubairu ma yana nan kaga sauran ai duk sun tashi daga ungo sai dai yan uwansu da wannan gidan zubairiya din da waye wasu duk sun koma GRA kuma su professor da ka faɗa shugaba duk sun koma GRA ka gani amma duk suna da gidaje a nan to in ka je gidan gidan dan bafa kuma kaga su ma tunda suna da yawa su ma duk yawancin yan gidan sun koma GRA sun koma wasu wuraren sai dai wanda suke nan za ka ga gidan mai unguwar munduba shi ma kaga akwai gidansa a nan to saboda haka duk yawancin mutanen gidansu alkali sani alkali na madi duk yawan profesa galadanci to malam za a iya cewa misali um, galadanci ta jiya wani irin tasiri ta yi a galadanci ta yau a to a yi gashi mun gaya maka tasirin kai ma wa'annan duk iyayensu ba su ne a galadanci ta jiya ba malam shehu mai wulaji kan jama ne jama shi wanda ba ne su suka zo suka yi jihadi a nan garin kuma kaga malam shehu mai wula gidansa ma yana ɗisa da waye da sauransu kuma shi ne malamin da ya fara yin tafsiri a masallacin galadanci saboda kaga tasirinsa tun jihadin nan fode kuma har zuwa yanzu nan kuma su uh, professor shehu galadanci su su sun yi jihadi a wasu abin nan a borno wato misau kafin su taho nan wasu 'yan uwansu kuma sun yi a nan a dutse da sauransu sannan lokacin galadima isyaku saboda malam zubairu yana yana ya kasai ya ɗauko shi ya kawo shi aka yi masa limamin galadanci 'ya'yansa kuma duk suka zama su ne malaman gidan sarki har yanzu malam faruku ji kan sani shi ina gaban sarki limamin galadanci yanzu suke limancin galadancin ga masallacin nan to kaga su suna da alaka da da kuma yau tun da yau karatun zamani ya shafa na da sun yi na musuluncin ka gane na arabiya suna da shi kuma yanzu sun zo sun yi na boko to saboda kaga sun hada saboda haka jiya ce ta kawo yau a galadanci har yanzu jiyan eh, galadanci a sha'anin sarauta na tasiri a sarautar yau warai ai kamar yadda na gaya ma duk da ike dai shi wannan ya ike da suna wannan limamin galadanci yana daga cikin wanda suke ba wa sarki shawara kuma yanzu gidan galadima yana nan shine gidan da yake na asali na galadima amma galadima shi yanzu yana gidansa na ciranci da kuma gidan wambai shi ma allah ya ji kansa alhaji tijjani hashim kasan gidansa ina jin kawara ne ko tudun wuzarci yana nan to amma duk da 'ya'yan galadima a bukari da sauransu duk suna da alaka da fada kuma suna aiki a fada akwai mutane da yawa da suke ma'aikatan fada ne suna nan galadanci tun da nan ne tushe wasu kuma ma'aikatan gwamnati ne sun tafi suna aikin gwamnatinsu kowa ga wasu 'yan kasuwa ne gidan alhaji ba waɗan bafa kaga su ma suna kasuwancinsu kuma suna aikin gwamnati to saboda haka da ce ta kawo yau a galadanci kaga kenan za a iya cewa galadanci ta ba da gudunmawa watakila ta ci gaban kano ko kuma Kano suka ce najeriya ta fuska biyu sha'anin sarautu da watakila tattalin a malinta misali kenan a galadanci ai ta ba da gudunmawa kashi uku hmm. na farko dai magana sarauta tunda shi ne tushe na biyu magana ilimi mun gaya maka ilimin addini da ilimin zamani duk galadanci ta ba da gudunmuwa idan ka ɗauko profesa shi galadanci ka ɗauko malam datti ga a ilimin malam datti shi ya fara yin firamare board a najeriya allah ya ji kansa hukumar kula da ilimin firamare ilimin firamare in ka ɗauko ilimin addini na gaya maka malam shehu mula labawan da ya kai sanin fikihu lokacin da yana da rai fikihu malikiya to saboda haka kaga sun ba da gudunmuwa a nan idan ka ɗauko 'yan kasuwa kasuwanci ka je gidan alhaji baba dan baffa kowa ya san alhaji ba wadan kofa irin gudunmuwar da ya a kasuwanci kamfaninnuka irin su dumes kamfaninnukan insurance da waye duk yana da hannu a ciki da wuya ka samu mutumin da ya isa irin wannan shares irin alhaji ba dan baba kuma yana daga cikin kwamishinonin farko na alhaji audu wako ya yi kwamishina na establishment kuma shi dan barewa college ne to saboda haka sun ba da gudunmawa kuma har yanzu ma suna ba da gudunmawa barin sarauta barin ilimi barin tattalin arziki to saboda haka ai kaga ga irin abubuwan da za mu iya cewa sun tabbata nan wannan watakila eh, duk da wannan gudunmuwa da watakila eh, zuriya ko kuma ita kanta unguwar gadajen shi ta bara waɗannan fannoni me a tarihi akwai watakila wani kalubale da za a iya cewa mazauna galadanci ko kuma unguwar galadanci ta fuskanta misali to ai kalubalen da za ke fuskanta kamar sauran mutanen kano ne tun da yanzu na tabbatar in ka je ba za ka samu ruwan sha a famfo yana fitowa ba watakila tun da duk cikin garin kano yanzu ba yan kura ne suke tura sai dai wanda yake da kuɗi ya bohol ɗinsa ko haka ba wutar lantarki ma bata wadata ba sannan matasa da yawa sun gama makarantu ba aiki su kaga duk wannan kalubalen da mutumin galadanci yake da shi shine mutumin koki yake da shi shine mutumin gama ka gane can waje da gawuna eh, maganar da wai kalubalen ba wai dan jinsin su ce ya ija musu ba kalubale ne na ƙasa tunda kamar yadda na gaya maka tunda aka canza tattalin arziki ya zama cewa ba za ka iya ba irin na da ba ne da sarakuna suka assasa cewa kowa ya sana'a a gidansa bature ya zo ya canja mana ya mai da mu cewa dole tattalin arzikinmu ya ta'allaka da nasa. Akwai tashi zamani shi al'ada ce. To a ta ka manta da kullu kurciya kullu kowa ya taba kullu zai sha duka kullu. Ko ba haka bane a ta ai magana da Hausa sai dan mai Hausa wannan da al'adun mu ne na gargajiya. Dole mu inganta su mu tare su. Ka je zuwa alijita. Akwai koro sora na ce hausa wannan gaskiya ne ana ta nuna karewa hmm. wasan sallah muna nishaɗi da yawa Mutanen To masu saurari baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. noma ba kowa zo duniya kai ya tarar akwai kima akwai saka akwai rini da makamantan al'adun. Sarasan sake a can kale godanni. Salon sakatar 'yan Kano suna burge ni. Sukan sake sako su sanya wasu furanni. Su girmama birnin Kano gidanmu na da